This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Najeriya gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin ƙasar ta kafa dokar hana fita na sawoyi 24 a zaman martani kan harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a jihar jiya Asabar. kakakin gwamnatin jihar wadda ya bada wannan sanarwar kakakin gwamnan jihar kai zance wadda ya bada wannan sanarwa ya ce ko da shike artabin a birnin na Gombe ne aka gwabza duk da haka dokar hana fitar ta shafi fadin jihar baki daya ya ce mazauna jihar za su ci gaba da kasancewa cikin gidajen su har sai yadda hali yayi yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da farautar yan bindigar a kokarin da suke ne sake maido da doka da oda babu bayanai na wato babu bayanai dangane da mutanen da harin ya ritsa da su wasu rahotanni daga yankin sun ce an shawo kan lamarin kuma tuni yan bindiga suka tsere bayan da suka kwashe yan uwansu da aka kashe ko suka jikkata yayin artabin da aka yi rahotanni daga yankin sun ce yan bindigar sun raba kasidu inda suke jan kunnen mazauna yankin da cewa kada su fito lokacin zaɓe da aka soyi daga jiya asabar amma aka ɗage da makonni shida saboda dalilan tsaro a cikin gasidar da suka raba jiyan mayakan sa kan sun yi alkawarin za su kai hari kan dukkan rumfunan zaɓe ƙungiyar ta bukaci dukkan musulmi su zauna a gidajensu saboda kare lafiyarsu. A Denmark, 'yan sandan kasar suka ce wani mutum da aka harbe a harabar wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Copenhagen jiya ya mutu a hari na biyu da aka kai babban birnin kasar jiya a Asabar. Wannan harin an kai shi ne sawoyi bayan da wani dan bindiga ɗaya dauke da makami mai sarrafa kansa ya bude wuta a wani taron da ake yi game da 'yancin magana a wani wurin cin abinci a birnin Copenhagen din ya kashe mutum ɗaya ya raunata 'yan sanda uku. Firaministan ƙasar Hela Thonin Schmidt ta kira harbin a zaman harin ta'addanci. Shaidu suka ce sun je harbe-harbe sau da dama kamin maharin ya tsere cikin wata bakar mota. Daga bisani 'yan sanda suka gano motar an yashe ta, amma suna ci gaba da maharan. an ce maharin wato maharan sun tsere da ƙafa wato ma'ana waɗanda suka yi hari a harabar wurin ibadar yahudawa daga nan 'yan sanda suka gargaɗi mutane su kula sosai kuma su bi umarnin jami'an tsaro su zauna cikin gidajensu babu bayanai nan da nan kan ko akwai wato nasaba tsakanin hare-haren biyu mutumin da ake zargi aka auna hari a kansa a harin farko da aka yi shine mai zanen nan ɗan ƙasar sweden las vegas wanda ya kaurin suna wajen zane-zane waɗanda suke janyo cece kuce ciki har da zanen da ya game da manzon Allah a shekara ta 2007 wanda ya matukar harzuka musulmi tun a can ake ta yi wa Vix dan shekaru 68 da haihuwa barazana Amurka dai ta yi Allah wadai da harin da aka kai a birnin na Copenhagen inda ta kira harin abin bakin ciki dan zanen Vix ya tsallake rijiya da baya harin haka shi ma jakadan Faransa a Denmark François Zimari wanda yake halartar taron shi ma ya tsira an shirya jakadan dama na faransa zai yi magana kan yadda harin da aka kai kan ofishin mujallar barkwanci da ake kira charlie hebdo da kuma kantin yahuda a birnin na cikin watan jiya suka shafi al'amura a ƙasar ta faransa shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya umarci dakarun kasar su mutunta shirin tsagaita wuta da ya fara aiki da karfe goma sha biyu na daren jiya Asabar wato karfe hudu na asubahi agogon Najeriya da Nijar da Kamaru sa'o'i bayan da aka gwabza kazamin fada a gabashin kasar. A cikin jawabi da ya gabatar ga al'ummar kasar kai tsaye ta talabijin Mr. Poroshenko ya ce a matsayinsa na kwamandan askarawan kasar yana son ganin an cimma zaman lafiya. Duk da haka ya gargadi 'yan tawayen da Rasha take ɗaurewa gindi cewa su guji keta wannan yarjejeniya. Mr. Poroshenko ya yi gargaɗin cewa 'yan tawayen za su yi amfani sa so su yi amfani da garin da Belsebe wajen gurgunta aiki da wannan yarjejeniya. Garin mai tashar jiragen ƙasa ya kasance wuri da gwabza faɗa mai tsanani har zuwa lokacin da yarjejeniyar ta fara aiki yayin da sojojin Ukraine da 'yan tawaye suka yi wa zobe a garin suka ja daga. shugaban 'yan tawaye daga birnin donetsk ya ce mayakansa ba za su kyale sojojin ukraine su fice daga garin na debeltsov ba lokacin da ake mutunta wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta a ƙarƙashin yarjejeniyar da turai ta shiga tsakani aka kulla a birnin minsk sojojin ukraine da 'yan tawaye waɗanda rasha take ɗaurewa baya za su tsaye da faɗa idan hakan ya ɗore duka sassan biyu za su fara janye manyan makaman yakin su baya domin a girke wuri da zai kasance tudun na tsira tun farko a jiya asabar shugaban amurka barack obama ya yi magana da mr poroshenko ta wayar tarho inda ya jaddada muhimmancin duka sassan biyu su tsaye da tashe-tashen hankula kamar yadda aka kulla to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dubun a Yamal dubun dubatan 'yan kasar ne suka gudanar da zanga-zanga jiya sabar domin nuna adawa su kan juyin mulkin 'yan shi'a da ake kira huti suka ayyana a ƙasar, a garin ib da ke tsakiyar ƙasar 'yan huti sun bude wuta kan masu zanga-zanga suka raunata mutum hudu a kudancin ƙasar kuma a lardin beda mai tsaunuka ana ci gaba da gwabza kazamin faɗa tsakanin 'yan tawayen huti da kabilu da ke yankin waɗanda suke alaka da ƙungiyoyin alka'ida majiyoyin tsaro suka ce an kashe akalla mutane 26 daga ranar juma'a 16 daga cikin waɗanda suka halakan 'yan tawaye ne kuma goma kuma 'yan ƙabilu da ke yankin yamal tana, da kan iyaka mai tsawo da ƙasar saudiya ƙasar saudiyan wacce tafi kowace yawan mai da take sayarwa a kasuwar duniya kuma ta jima tana yaƙi da ƙungiyar alƙaida a zirin arabia amurka ta juma tana goyon bayan yaƙi da 'yan alƙa'ida a yankin ta wajen amfani da makamai da kuma hanyoyi masu yawa ha kuma akwai rahotanni da suke cewa jakadun ƙasashe da suke yaman suna ci gaba da barin ƙasar har a zuwa jiya asabar daga libya kuma mun samu labarin cewa kafofin yada labaran kasar suna cewa 'yan bindiga a garin sirte sun kama wasu gine-ginen gwamnati masu yawa ciki har da gidajen rediyo da talabijin har yanzu babu cikakken bayani kan abin da ya faru amma kamfanin dillancin labarai na kasar sun ce mutane dauke da bindigogi suka kutsa cikin gine-ginen hukumomi masu yawa a ranakun juma'a da jiya asabar kuma suna ci gaba da kaka gida a cikin su babu tabbas ga waɗanda 'yan bindigar suke biyayya gare su ko da shike jaridar da ake kira hirar a kasar a ta ce 'yan bindigar 'yan kungiyar isis ne tun da farko a makon jiya wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta wallafa ya nuna cewa libya tana fama da yamutse rashin bin doka da oda da kuma tashe-tashen hankula rahoton ya nuna al'umma da ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban suke wa jagora waɗanda suka wallafa rahoton suka ce libya tana fuskantar rikicin siyasa mafi tsanani tun bayan shekara ta 2011 lokacin da 'yan ƙasar suka tara ƙayar bayar da ta kifar da gwamnatin ɗan kama karya da jima yana mulkin ƙasar wato muammar gaddafi Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran kuma gefe mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Da yake hukumar zaɓe ta Najeriya na gudun a ce ta yi naɗi ko kuma ɗauki ɗagwara. Yasa da manyan hafsojin sojan Najeriya suka ce mata ba su tabbacin ba ta kariya yasa nan take ba ta wata wata ba ta ɗage wannan zaɓen nan da sati shidda har rundunar sojan ta ƙara kintsawa. To tunda dai ɗage zaɓe ya tabbata menene 'yan siyasa ke yi domin ganin sun samu galaba a zaben da za a gudanar nan da sati biyar ko kuwa ya sa musu kwarin gwiwa ne to sai dai kafin mu tsunduma cikin wannan shirin bari mu matashiya da kalamun fitattun 'yan takarar jam'iyyun nan guda biyu da suka yi fice wato pdp da apc da farko dai jim kaɗan da ɗage zaben an jo shugaban ƙasa dr goodluck bello jonathan na cewa Things are done in a way that nobody goes to war. Nobody will go to war. Nigeria will remain Nigeria. za a yi abubuwa yadda ya dace ba wani wanda zai yi yaƙi najeriya za ta ci gaba da zama najeriyan ta ba wani yaƙin da za a yi domin ban ci zaɓe ba har ma shugaban ya ƙara da cewa muddin bai ci zaɓe ba to shi da kansa ne zai rantsar da wanda zai gaje shi shi ko ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari ga abin da yake cewa da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ban ce a yi faɗa ba inda na ce a yi faɗa sau uku da da ban samu ba na je har zuwa ga kotun koli ai da a tsakani na yi faɗa. shi ma tsohon shugaban ƙasar najeriya janar abdulsalam abubakar ya tofa albarkacin bakinsa akan a kai zuciya nesa lokacin zaɓe kuma alkalan zaɓe su yi adalci ga dai abin da tsohon shugaban ƙasan ke cewa wayanda suke tara hankali akan wasu mutane wayanda suke tara hankali a kansu wasu ma sun sun wayan wayannan abubuwa suna ɗakunan su gidajensu a kwance talaka yana na yana shan wuya kuma talakawa din ne da 'yan najeriya suke yin wannan ta'adda sabili da haka kowa ya makanshi kiyamun laili ya san ta da hankali bai da amfani ina kuma fata su masu zaben za su yi gaskiya wanda aka zaba ya ci zaɓe don allah da annabi su ma'aikatan zaben nan su yi gaskiya haka shi ma sakataren amintattun jam'iyyar pdp wala jibrin cewa ya yi ƙara haƙuri cikin zukatunmu mu bar wannan shiri wadda aka yi wannan shiri ba laifin inec ba ne ba su suka kirkiro shi ba so ba ka ɗora laifin ga jega muna fata nan da mako shida wannan zaɓe zai yiwu kuma za mu yi shi cikin kwanciyar hankali kenan masu jefa kura ashe ba su da hujjan da tanzoma bayan zaɓe idan dai har da gaske suna son ci gaban najeriya ne kuma suna neman ganin an yi zaɓe lafiya kuma an kammala shi lafiya to sai dai shirin zaɓe ko naɗi ya duba shin wani alfanu ko aka siyi wannan ɗage zaɓen zai yi ga jam'iyyun siyasa kai har ma da masu jefa kuri'a yayin da wasu ke tada jijiyan wuya game da ɗage wannan zaɓen, wasu ko cewa suke hakan yayi musu daidai kamar yadda wakiliyarmu daga birnin Kano Barka Bashir ta zanta da wata shugaban mata kamar haka. Biyo ya samu zanta da shugaban wata kungiya Malama Hafsa, wacce ta ce a lokacin da aka ɗage wannan zaɓe suna da wayar da kan mata dangane da mahimmancin kaɗa ƙuri'unsu. Sunana Malama Hafsa. Eh, wannan ɗaga zaɓen da aka yi min farin ciki sosai saboda ni kamar shugaba ce a unguwa. Ina ƙara wayar da mata akan a zo a yi zaɓe kuma a je a karɓi katin zaɓe don a yi zaɓe A gida kike wayar musu da kai ko akwai wani waje da kuke zuwa? eh wani lokacin gida gida wani lokacin kuma muna da kungiya haka na mata da muke waye wa mutane kai kamar mobilization akwai kungiyar mu kamar a local government muna da wani kungiya da ake ana wayar da mutane akan zaɓe kuma da ilmantar da yara to shin kina ganin mata a wannan karo sun farga za su yi zaben nan sosai ma kan sun ce ko ba su karɓi katin nan ba za su yi zaɓe da tsohon Allah ya dan yanzu ya kamata mata su tashi tsaye su tashi tsaye su yi zaɓe zaɓi wanda wanda ya cancanta don a zaɓe na gari. A zaɓen bana mata za mu tsaya mu tsare mu kasa mu raka. sai mun ga an kirga zaɓe a tsab. Malama Hafsa ta ce lokaci yayi da mata za su tashi tsaye domin zaɓen nagari. jihar Kano bari kuma mu zarce zuwa Niger domin jin yadda jam'iyyun siyasa suka ji game da ƙara wa'adin wannan zaben. Wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari ya zanta da manyan jami'in siyasun nan guda biyu. Da farko ga kakakin jami'ar APC Mr. Jonathan Batsa. Yanzu wannan dagawa bai sa muku sanyin gwiwa ba. A ina ko ya sa mana ai ba a marana ƙarya. ba a rana karya mu har yanzu muna ci gaba da kamfen mu wannan man da suka bamu yanzu abin da muke yi gida gida yanzu muke shiga muna shiga gida-gida muna gaya ma jama'a ta su sai da katin zaɓensu domin a jihar Niger suna bi suna sayan katin zaɓe domin duk wanda yake shirin cuta shirin mugunta ba shi da manufa mai kyau kasan Allah ba zai bi Allah ba alzalimin kowa bane kai maganar katin zaben nan kawowa yanzu wani hali ake ciki kun gamsu da yadda mutane suka karba a Niger ne amma gaskiya ba duka mutane bane suka samu katin zaben suka karba akwai hanyar wuraren da wa'ansu ba su gan sunayensu ba akwai har yanzu wuraren da ma sabon da ma aka kawo kuma mutane kuma ba su gan yin ana son a su ne. Haka kuma Mustapha yana barin ofishin jam'iyyar APC sai ya takalman takalmansa sai ofishin PDP nan ma ga da zantawarsa da kakakin jam'iyyar PDP na jihar ya kasance wato Alhaji Hassan Saba game da wannan ɗage zaben. Mu a shirye muke jihar Niger jiha ce ta PDP kuma ba mu da tababa ba mu da shakka isha Allahu mu ne za mu sake kafa gwamnati a wannan jiha amma uh, jam'iyyar adawa ma kanta ta yi bayanin cewa batun jifan ku da saura da ake yi kaman ko yan ƙasa ne suka gaji da ku me za ka ce akan wannan kalan? a ai duk wanda kaga ya fito yana jifan mu yana da manufa manufa kuwa don sun san cewa muna da nasara wayanda suke jefa kuri'a su kafa gwamnati ba sa irin wannan tarzoma amma eh, hajji saba abin mamaki a ce jam'iyyar da ke mulki na korafi abin da ba a saba ji ba ba a saba gani ba me zaka ce akan wannan abu saboda mu zaman lafiya muke so wayannan ko sun fito ne da wani niyya wanda su ko ko yaya ko ta halin kakasai sun tozarta wayanda Allah ya ba mulki a can kuma jihar Adamawa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta ne da wasu jami'un da ake ganin ƙanana ne wanda suka ce ɗage wannan zaɓen ya ƙara musu azama ne. eh to mu gaskiya eh, eh, zaben nan mun shirya mata gaba da a a'a ai bana ba magana wai wani manyan jam'iyyu yanzu kama ba magana wani manyan jam'iyyu yanzu yadda kaga mun duka mu equal ne ina ganin ma cewa mu da ake mara kallon kananan jam'iyyu za mu fi tasiri a siyasun bana nan domin ganin cewa mutane sun waye sun gane cewa kullum ana musu abu ne hikima ake musu a cuce su bayan sun gama zabe sun jefa kuri'unsu sai a jefa su a ruwan kogi su gangara to bana in Allah ya da bisa sai da muke gani wannan jam'iyyu da ake gani ba za su iya kai komai din ba bana insha Allah su za su kai gagaci kai wani damara kai na ganin kanta za ka yi karo ne da maza da kuma misali jam'iyyar PDP da suke mulki a jihar ko na shirya tsaf na kuma kitsa da gani na lokacin gwamnati shashi da daga gani ba inda ba mu shiga ba kowa ba an shi cewa sai matashin gwamna sai matashin gwamna a kuma jam'iyyar UD kenan Najeriya daga zabe don bisa wani manufansu don haka mu muna kira ga al'ummar Najeriya muna kira ga talakawan Najeriya ba gudu ba ja da baya yanzu ne ma suka ƙara mana ƙarfin guwa don mu tabbatar cewa an kafa adalci an tsare al'umman ƙasar nan cikin mutunci da kwanciyar hankali. To koya sauran talakawa ke ganin yadda dambarwar ɗage zaɓen ma ke wakana Malam Muhammad Ilyasu Gamawa na cikin ɗimbin magoya bayan Buhari a jihar Adamawa. Inda ake shirya mun shirya wa zaɓe. Duk duniya baka taɓa jin inda gwamnati mai ce ruling party ta ce bata shirya wa zaɓe ba. Jama'iyyun adawa su ce sun shirya wa zaɓe. A to ai kaga yanzu gwamnatin party ta zama ita ce jama'iyyar adawa. Kamar kun karaya. Wani karaya? Ai gwamnati ita ta karaya tunda ta ce ba za a yi zaɓe ba. Ka taɓa jin a duniya inda gwamnatin tarayya tana rike da fati kuma tana kiran kanta tana da fawa ta ce wai jam'iyyar adawa tana so ta yi mata rigin ko kuma ta yi mata rikicin zaɓe. san dama in tururuwa ta zo lalace to sai ta yi fuka fiki in ta yi sama bata samu tsuntsaye ba lokacin da ta dawo ƙasa sai ta fada inda ba yan uwanta kaga sai ta shiga tangal tangal to shine abin da jama'iyar PDP ta shiga ta shiga tangal tangal ne tana magagi mutuwa ne yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da jam'iyyu da kuma 'yan takara ke kara da mara na shiga zaben yanzu dai an yi sati guda kenan ɗage wannan zaɓe saura sati biyar kuma kamar ai kwana guda ne ga masu yawancin rai fata dai a kauce wa naɗi ko ɗauki ɗagwara. Duka da kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Nasiru Adamu kaya Barka Bashir, Mustapha Nasir Batsari da Ibrahim Abdulaziz. Sai Julie Gresham da ta ɗauki ɗawainiyar haɗa sauti, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani satin. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A ƙarshen satin da ta shige ne hukumar zaben Najeriya ta bayyana wa duniya cewa ta ɗage zaben da ta yi niyyar farawa jiya. Ɗaya kuma babban dalilin da ta bayar shi ne cewa rundunar sojan Najeriya ta ce ba ta tabbacin ba da kariya a jihohin nan guda hudu masu fama da Boko Haram. Kuma rundunar ta buƙaci a ba ta sati shida domin ta daidaita al'amuranta. Ba shakka ganin yadda matsalar tsaro ya kurkuce a waɗannan jihohin wannan batu abin dubawa ne. To sai dai abubuwa dama ya shige wa 'yan najeriya duhu game da wannan hujjar da hukumar zaɓe ta bayar kuma wanda rundunar sojan najeriya ne ta bata wanda kuma bata da zaɓi illa ta ɗauki matakin da ta ɗauka batu na farko dai da yasa da yawan 'yan najeriya suke allah waddare da ɗage wannan zaɓen duk da cewa sati shida ai kaman kwana guda ne ga masu yawancin rai to amma suka ce mai boy shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro kanar samba da soki mai ritaya wanda ya rubuta wa hukumar zaɓe takardar cewa ba su tabbacin ba ta kariya shi ne kuma da kansa ya tafi Carton House da ke Ingila a ranar 22 ga watan Janairu. Ya ce yana baiwa hukumar zaɓe shawara na ta ɗage zaɓe a bisa dalilin rashin ba da katin zaɓe na dindindin. A cikin jawabinsa ba inda ya maganar matsalar tsaro wanda ya sa wasu 'yan Najeriya ke cewa anya wannan lamari babu lauje cikin naɗi. Shi ma mai girma shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya karɓi bakuncin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a ranar 25 ga watan janairu inda ya baiwa bakon nasa tabbacin cewa za a yi zaɓe kamar yadda aka shata kenan bai san da matsalar tsaro ba ne ko kuwa manyan manyan hafsoshin sojan najeriya ba su ba shi bayanin abin da ke faruwa ne a bangaren aikin nasu wanda shi kaɗai ke da ikon kula su haka ma a ranar biyu ga watan fabrairu kwamitin samar da zaman lafiya na zaɓe a wani taron ta yi a abuja wanda ya kunshi 'yan siyasa da manya-manyan hafsoshin sojan najeriya da dai sauran jami'an tsaro wannan batu na rashin ba da kariya bai yi tasiri ba domin ko babban hafsan sojojin najeriya mai kula da harkokin tsaro alex bade ya ba tabbacin cewa duk da yake suna da matsalar tsaro amma za su ba da kariyar da duk ake bukata domin ganin an yi wannan zaɓe kowa ma ya huta shi ma babban hafsan sojojin najeriya janar kenneth minima ya shaida wa taron cewa suna sane da cewa ana bukatan tsaro kafin zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe kuma za su tabbatar hakan ta samu haka shi ma babban hafsan sojan sama air marshal adesola a wajen taron cewa yayi sun fara jigilan kayayyakin zaɓe da jiragensu kuma za su ci gaba da hakan domin ganin an samar da ingantaccen zaɓe amma kuma 'yan kwanaki kalilan da duk waɗannan batutuwan sai ga suna cewa ba su da ƙwarin gwiwan baiwa hukumar zaɓe kare da take bukata wannan yasa da yawan 'yan najeriya na cewa waɗannan jami'an tsaro sun ci amanar ƙasa kamar yadda masani harkokin tsaro dr ba abdullahi wasa ke cewa an siyasantar da aikin soja an siyasantar da eh, kwamandojin askarawan soja dalilin da kenan yanzu ake amfani da su bakin su bakin jama'a a ci albasa a kuma bisa ga dalili da suka bayar idan a ƙasa ne wadda akwai shugabanni wadda ba su zama mugaffule ba da a jiya din nan da jami'an tsaro suka ce su ba za su iya kare wani abu da ya shafi wannan bangare na zaɓe ba to da daga jiya din nan ya kamata dukan su yi murabus idan kuma ba su yi murabus ba da daga jiya din nan ya kamata duk a sallame same su bayan sallaman su kuma a caje su da cin amanan ƙasa sabili da kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya rantse ya yi rantsuwa a ce zai kare ƙasa ba tare da kula da addini ko ɓangare ko yare ko sashi ba amma abin da yanzu aka ci bakin ah, jama'a su jami'an tsaro kwamandojinsu suka faɗa to cin amanan ƙasa ne har a yanzu kuma ta zauna a haka kuma ina tabbatar ma kaina ina kuma tabbatar wa duniya haka ne yadda mu a bangaren tsaro muke kallon abin kenan. To sai dai kuma a taron majalisar kolin na ƙasa a batu na gaskiya waɗannan hafsan sojojin sun bayyana cewa akwai matsalar tsaro a waɗannan jihohin to amma kuma abin da ba su ce ba shine ba su ce ba za su iya bada kariya ba lokacin zaɓe amma ai makonni shida ga masu yawancin rai kamar kwana guda ne sai dai dr abati kuma sanin harkokin demokuraɗiyya ya ce akwai illa tsakanin wato makonni shida daga yanzu alhaƙiƙa zai iya haifar da wasu matsaloli musamman idan aka yi la'akari da lokacin da ake yin kamfen na jihohi da su jam'iyyar suke yi da irin maganganun da suke fitowa daga bakunan wato shugabannin wayannan jam'iyyu na musamman masu karfin al'umma eh, da pdp mai mulki da ita ne a mai a apc to la'allan aka fara fito da wasu maganganu waɗanda wato suke masu zafi fiye da na baya zai iya sabbaba matsala ko kuma kamar kotuna da suka tattafi kowane bangare sun tafi kotu suna ta kokarin wato su samu wata kafa inda yake za su samu yadda suke so to idan aka samu kuskure aka haifar da wani sakamako wanda yake la'alla ya yawan mutanen ƙasa ba shi suke tsammani ba shi suke so ba to wannan zai iya jawo wato babban matsala a demokuraɗiyyar najeriya to dakta kana cewa dalilan tsaron da aka bayar na ɗage wannan zaɓe zai wa demokuraɗiyyar ƙasar lahani kenan to yin haka da aka yi alamu ne da suke nuna cewar ana nema a kawo wa demokuraɗiyyar najeriya babban matsala saboda hujjoji da ita hukumar zaɓe ta kawo gaskiya ba hujjoji ne abin dogara ba idan muka yi duba da abu guda biyu na farko shine a ƙasashen da suka fi mu rigingimu ma an yi zaɓe kuma an yi an gama lafiya kamar irin su ukraine da afghanistan da iraq da syria to libya da yake rigingimin su ma sun yi amma duk sun yi zaɓe kuma duk sun ci gaba da yin mulkin su na demokuraɗiyya wannan ƙarin lokaci da aka yi na zaben nan gaskiya ni a fahimta ta ko a mahanga ta ilimi akwai kuskure a ciki saboda kamata a ce tun kafin wannan lokacin ya kamata a ce tun hukumar zaɓe da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun rangi wannan abu sun fahimtar da mutane kuma sun yi kyakkyawan shiri da kyakkyawan tsari. Haka kuma wasu 'yan Najeriya cewa suke yi matsalar da ba a shawo kansa ba cikin shekaru biyar sai a cikin sati shida ne za a magance shi kamar yadda wannan dan talikin ke cewa. Rabon da ba a yi ba a shekara hudu a sati shida ne za a yi wannan babu gaskiya a cikin lamarin wanda suke wannan abin suke kokarin neman wannan abin nan a ai sun sani cewa ba abin da zai razana mu sun banga dalilin gwamnatin da ta kasa kawo zaman lafiya a cikin shekara hudu ko shida ta ce za ta kawo zaman lafiya ya nuna cewa dama eh, da sanin su kenan ake wannan eh, tashin tashina a Najeriya akwai ƙananan hukumomi da hudu kuma matsalolin nan ba su wuce a ƙananan hukumomi ashirin ba kenan an tauye haƙƙin ƙananan hukumomi 754 nan ma ga abin da dr abbati bako ke cewa muna da mazaƙu dubu ɗari da ishirin a Najeriya, muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu, muna kuma da jihohi talatin da shida da Abuja. Saboda idan alata ɗari dan ƙananan hukumomi sha bakwai daga cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu, idan dan sha bakwai ko zuwa ishirin da ake fitintunu a wannan eriyar a ce dan wannan ba za a yi zaɓe ba, to wannan ya saɓa wa gaskiya ƙa'idodi na demokuraɗiyya kuma ya nuna cewar mafi wanda suke sune a wato marasa rinjaye sun rinjayi waɗanda suke suna da rinjaye. Ha kuma idan mu koma cikin tarihi ai a shekarar tara ba a gudanar da zaɓe a jihar Bayelsa ba saboda ayyukan tsagerun yankin Niger Delta. To sai dai wasu 'yan Najeriya na cewa an daɗe ana yi wa hukumar zaɓe barazana kafin a fito da wannan batun tsaro. Yanzu ma batuwan da ke zagayawa cikin kafofin yaɗa labarai na zamani shine ana neman wanda zai mai gurbin shugaban hukumar zaɓe daɗa wannan gaskiya ne ko ko labarin ƙanzon kurege ne lokaci kaɗai ka iya ba da wannan amsar ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madalla, kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. A Najeriya gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin kasar ta kafa dokar hana fita na sa'o'i hudu a zaman martani kan harin da kungiyar Boko Haram ta kai jihar a Asabar. Kakakin gwamnan jihar wadda ba da wannan sanarwa ya ce ko da shike har taban a birnin na Gombe ne aka gwabza duk da haka dokar hana fitar ta shafi jihar baki ɗaya. ya ce mazauna jihar su ci gaba da kasancewa cikin gidajensu har sayar da hali yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da farautar yan bindigar a kokarin da suke yi na sake maido da doka da oda sai dai mun samu rahotanni daga yankin da ke cewa an shawo kan wannan al'amari zuwa yanzu a kasar denmark yan sandan kasar suka ce wani mutum da aka harbe harabar wani wurin ibadar yahudawa a birnin copenhagen jiya asabar ya mutu a hari na biyu da aka kai wato babban birnin jihar wannan harin an kai shi ne sawoyi bayan da wani dan bindiga dauke da makami mai sarrafa kansa ya bude wuta a wani taron da ake yi game da yancin magana a wani wurin cin abinci a birnin na copenhagen ya kashe mutum daya ya raunata 'yan sanda uku shugaban ukraine petro poroshenko ya umarci dakarun kasar su mutunta shirin tsagaita wuta da ya fara aiki da karfe goma sha biyu na dare jiya asabar wato karfe hudu na asuba ya agogon najeriya da niger da kamaru sawoyi bayan da gwabza kazamin fada a gabashin kasar takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na muryar amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.